بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون bari dai muna jefa gaskiyar da muke yin wahayinta zuwa ga manzanmu akan ƙaryar kafirai sai ta yi daga-daga da ita sai kawai ya zama ta gushe babu ita kuma tabbas ya ku waɗanda kuke cewa Allah yana da mata da ɗa hallaka ta tabbata a kanku saboda kun siffanta Allah da abin da bai dace da shi ba yayin da riƙon mata da ɗa suka zama ana yin su ne don bukata sai Allah ya bayyana cewa shi ne mamallakin wannan duniyar ya ce